sunana Ismail Burkila shirye-shiryen sallah ba kuɗi talauci ya yawa wallahi corolla ce ta hana mu leburori ne mun rasa leburanci an kule mu manyan da suke bamu aiki babu ai mata na biyu na goma sha ɗaya da ɗinki da tuwon sallah duk da zan musu wallahi ba ni dai ne sunana Abdulrauf shirye-shiryen sallah wanda yake da kuɗi ba shi zai shirya ba mu yanzu da wannan sallar an ɗaure mu ba a bamu abinci ba baka fita ka nemo ba to ina zaka samu abin da aka ci ana magana ya zaka ka samu geran da zaka yi kunun da zaka buɗe baki wake ta wani tuwon sallah ko wani nama waɗannan su ne kalaman da ke bayyana halin da talakawa a najeriya za su gudanar da sallar bana saboda yanayin da aka tsinci kai na annobar corona wadda ya ƙara dagula lissafin rayuwar marasa ƙarfi a ƙasar sai dai a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa shi wannan magidancin cewa yake alhamdulillah sallah gaskiya ka ni kam a wannan karnin ba abin da zan ce Allah sai dai alhamdulillah ni ban aiki na bai tsaya ba samu na bai tsaya ba kawai dai mafi akasari abokai da yan uwa da zaka ga suna ta koke koke shine damuwa ta amma ni dai kan bana cikin wannan layin alhamdulillah dan yanzu fitowa ta ma na zane zakatul fitr na rarraba wanda zan ba makota ko shirye shiryen sallah alhamdulillah yanzu na sai kaji ma zan je in karba an kai zan sai abincin da za a dafa duk da dai sun ce garin ba su don sallah gobe sai jibi ne ce duk sallah za ku yi gashi nan na kawo kuma dinkin sallah yara na ma uku uku ne musu mata na ne musu da ni na ne hudu halin matsin rayuwa da galibin talakawa suka samu kansu a Najeriya ya sanya su ma 'yan kasuwa na kokawa saboda yanayin rashin ciniki Malam E zango guda ne cikin masu cinikayar kayan miyar yau da kullum. Sai gaskiya ba irin sauran salloli ba sakamakon yanayin da aka samu na rufe mutane da dan sauransu da yanayin da wayannan matsaloli na rayuwa da suka yawa da wayannan cututtuka sun sa gaskiya sallar mu kan mu a duk ba daga kan mu yan kashi zuwa mai kasuwar duk gaba daya al'amuran hada-hadar ba irin sallolin da muka saba gani a baya ba. domin yanzu mun komai ya fara kankama ɗari bisa ɗari to ga munan dai mutane kuma duk jikinsu a sanye dai kasuwar dai ga ta nan dai ba a ce ba to sai dai mai daidai gwargwado dai masu hali masu dai dan abin da mutum zai zo ya dan duba a sai abin da ya dace ya siya tunda yanzu ba komai suke siya ba za ga mutum ya zo zai ce me ya fi sauki za ga dan abin da za a je a dan jujjuya a samu dai akai an gama azumin dai kuma a dan yar miyar dai shi ma malam Musa da ke sayar da kaji na cewa kazuwa ga yanzu ba sai ko ɗaya ba ba kuɗi hannun mutane ka je can ma ka gani za ga mutane suna zaune ga kajin ba a saya. To ko mai talaka musulmi ya kamata yi a cikin irin wannan yanayi? Malam Mustapha Muhammad Dandibe cewa yake. Abin da ya kamata daman addini tuni ya tarbiyyantar da mu. Farko haƙuri. Haƙuri shine jagora. Duk wanda bai samu wani abu wanda kila zai yi wani abu da shi ba a wannan rana ko wannan lokaci ya ɗauki hakuri. Shi talaka ba wai ƙiyayya ba ce daga Allah da ya sa shi ko ya zaɓe shi a cikin wannan halin wannan yanayi da yake ciki wani matsayi ne na daban wanda kila da an bashi wadatar ba za ta zama alheri a tattare da shi ba hakan da ya samu kansa to ya gode wa Allah a cikin wannan yanayin kuma ya haƙurƙurtar da kansa da haƙuri. Malam Mustapha Muhammad Ɗandima kenan guda cikin malaman addinin Musulunci a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.